Mai sauraro Assalamu alaikum, nawa ne yawan kwanakin da mutum zai iya yi yana ƙasaru idan ya yi tafiya? Me hukuncin sayan kayan sata? Ai mai sayan kayan sata shi ma ɓarawo wanda ya sai kayan sata yana sana kayan sata ne. Na tarar da liman yana cikin ruku'u, kabbarar harama kawai zan yi ko kuwa har da ta tafiya ruku'u. Kaɗan kenan daga cikin tambayoyin da in sha Allah za mu ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin. Suna na Habib Ja'far Madobi muna tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin amsa tambayoyin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. za mu fara da bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin nihayatul alam inda a yau za mu saurari alamar tashin alkiyama ta casa'in da takwas ƙasashen larabawa za su juye daga sahara zuwa rayayyu da sunan allah mai rahama mai jin ƙai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya Alama ta casa'in da takwas shi ne canjin yanayi da za a samu daga Sahara da shi ne kaso saba'in cikin ɗari na faɗin ƙasashen larabawa zai juye ya koma rayayyen guri saboda yawan arziki da za a samu da ci gaba kowa ya kalli dubai da saudiya da sauran ƙasashe da suke wannan gurin su kuwait su qatar bahrain ya kalli ƙasar Oman da ita Sa'udiyar kanta zai ga waɗannan gurare wato kusan ana ta cinye saharar ana raya gurin da gine-gine ana jawo ruwa ana kawo abubuwa na shuke-shuke wanda da ba sa fitowa a gurin duk suna fitowa. Hmm. So da aka yanzu wannan yankin kusan duniya gaba ɗaya ta sa ido a kansa. Kusan yanzu Dubai ta zama ita ce babbar kasuwar duniya wanda 'yan ƙananan ƙasashe ne guda hudu ko biyar ko shida suka haɗu suka samar da United Arab Emirates. Ka Kaga wato kenan ya nuna haɗin kan wasu ƙananan dauloli in su Sharika. So wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa alƙiyama ba za ta tashi ba har sai ƙasar Larabawa ta koma rayayyen guri da ruwa. Hmm. Har sai matafi ya taho tun daga Iraki zuwa Makka baya tsoron komai sai dai ko zai ɓace hanya. Ice kawai abin da zai yawa kuma a lokacin bayan wannan ci gaba da za a samu to kuma za a samu ci baya ta ɓangaren kiyaye rayuka. Hmm. Za a samu yawan zubar da jini zai yawa kamar yadda zuwa ruwan Imam Ahmad. A Muslim kuma ya ce alƙiyama za ta tashi ba sai dukiya ta yi yawa tana kwarara ma dukiyar. Har wani mutum ya fito da zakarsa bai samu wanda zai karɓe ta ba. Har sai kuma yankin Larabawa ya koma rayayyen guri kuma an samu hatta ruwa ma da yake wahala a gurin ruwa zai zo ya isa. Hmm. Waɗannan hadisai guda biyu suna nuna mana wato bushara da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma Larabawa da kuma gargadi. Bushara shine za su samu ci gaba ta ɓangaren gine-gine da kere-kere da raya gurare, sannan kuma gargadin shine za kuma su zo suna ta kashe-kashe akan mulki da faɗa da rigingimu wanda yanzu waɗannan abubuwan duk suna nan suna faruwa. Hmm. Abin nan duk da aka gina a Siriya shekara da shekaru, yaƙi yanzu ya zo ya rushe shi. Abin nan da aka gina a Libya shekara da shekaru, yaƙi ya zo duk ya ruguje shi, abin nan da aka gina a Iraki shekara da shekaru, yaƙi ya zo duk ya lalata shi, abin nan da aka gina a ƙasar Yaman shekara da shekaru, duk yaƙi ya zo ya ruguje shi. To kuma Allah ne ya san yaushe yaƙin zai tsaya, domin kullum dalilan yaƙin ƙaruwa suke, masu son su tada fitina su yi kashe-kashen kullum karuwa suke da dalilai da suna da aƙida da manufa daban-daban. Hmm. Sai dai kawai fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauƙin waɗannan fitintunu da tashin hankali wanda ake yin su da buƙatar duniya kuma ake danganawa addini. Amin summa amin. Kana mu kalla Allah ya saka da alkhairi. Yanzu kuma za mu shiga ɓangaren amsa tambayoyi. Idan za mu fara da tambayar da ta fito daga Mustapha da ke Jigiriya. Yana so ne ya san yawan kwanakin da mutum zai iya yi yana ƙasaru idan ya yi tafiya. To idan mutum ya yi tafiyar da adadinta ya kai ƙasaru, wasu malamai sun ce kwana hudu idan ya wuce kwana hudu sai ya ci gaba da cika sallah domin ai bako kwana uku ne bakunta kamar da ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce garar bako za a yi masa kwana uku ne in ya wuce kwana uku ta zama sadaka duk wanda zaka je bakunta ka wuce kwana uku to abin yana da tsawo zaka suka tsaya a nan cewa kwana uku in ka wuce ko kai niyyar fice kwana uku ma da ka so ka sai ka ci gaba da cika sallah ko kuma daga baya ka yanke za ka ƙara ya zama kwana fiye da uku ya zama hudu fiye da hudu ya zama biyar to sai ka ci ka sallah wasu malamai na biyu kuma suka ce a'a shi wannan kwanaki in dai har ka je guri da niyyar ka dawo gurin da niyyar zama to shine zaka ci gaba da cika sallah don kai kama da yan gari hmm. amma idan wata bukata ce ta kawo ka wanda kake son bukata in ta gama biya zaka koma garinku to ko da kwanakin sun wuce hudun babu laifi ka ci gaba da wato yin wannan kasaru naka har sai lokacin da za ka tafi. Mm. Amma misali ka ce na zo garin nan neman kuɗi, kaga ba rana koma. Amma mutum ya ce na zo zan yi kos na sati ɗaya ne za mu koma. Ka ga wannan ai bako ne tunda har ma ya iyakance sati ɗaya zai. To sai ya ci gaba da yin kasarinsa har zuwa lokacin da zai tafi a wannan ƙaulin. In ko ya riga ya dawo ne ko ya dawo da zama ko ce kai bari in koma jiha kaza in je in nemi kuɗi ko kuma in je na tafi neman ilimi. to kaga wannan ya wuce ya yanzu ba bako bane tunda ya riga ya zo babu niyyar koma a ransa mm-hmm. amma mutum ya ce ina bin wani bashi a Kano bari in je da Allah in same shi da ya zo sai ya ce to jira sai gobe jira sai jibi jira sai gata jira bai yanke maka kwanan da zai baka ba hmm. to sun ce ko shekara za ka yi a haka za ka ci gaba da yin kasaru idan kullum dai asaran ce za ka tafi kake Yau, kullum asaran za ka tafi kake kawai bukatar kake jira in ka same ta yau za ka tafi gobe hmm. in ka same ta jibi za ka tafi gata baka riga ka yanke a zuciyarka ba jinka kake kamar akan garwashi hmm. Allah Allah kake ka koma gida suka ce anan wato za ka ci gaba da yin kasar ko da ka wuce wannan kwanakin domin dalilin da ya sa aka samu wannan saɓani tsakanin masu iyakance kwanakin ƙasaru da wanda ba sa iyakancewa shine rashin samun hadisi tsayayye ingantacce daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya iyakancewa mutum iya kwanakin da zai yi ya daina ƙasaru. Ruwayoyi sun zo da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama duk tafiya sa yayi ƙasaru akwai tafiya kuma da yake yin wata biyu kuma a wata biyu duka ƙasaru yake kamar lokacin da ya tafi taboka. taboka ka kusan wata biyu ya tafi kwana goma sha biyar ya dawo kwana goma sha biyar ya kwana ashirin a can hmm. da ya ban madina bai dawo ba sai bayan kwana hamsin amma kuma kasar ya ta yi gaba ɗaya kwana hamsin ɗin hmm. haka ya tafi fatahu makka wajen kwana goma sha tara kuma kwana goma sha tara nan ba a ruwaito rana ɗaya da annabi ya cika sallah ba so duk tafiyoyin annabi ya kwana hudu ya biyar ya goma ya ishirin ya hamsin duka ƙasaru yake yi. Hmm. So wannan ya sa suka ce to tun da annabi sallallahu alaihi bai riga ya yanke cewa ga iya kwanakin da za a yi hadisi ingantacce ba, to kowa zai iya zama mai yin ƙasar matuƙar bai je garin da niyyar ya zauna ba. Hmm. Su kuma waɗannan malamai na biyu su kuma sun yi amfani da fatoyi na sahabbai cewa buridi hudu shine abin da wato kamar mil sha biyu sau hudu kaga ya zama arba'in da takwas. Eh. Suka ce in tafiya ta wuce wannan to ta zama tafiyar da za a yi kasaro sannan kuma kwanaki in sun wuce hudu to sun riga sun zama kamar mutum ya je kenan da niyan zama dirka sai cika sallah mm. saboda haka shi yasa fatuwar suka zama guda biyu kuma yanzu da yake tafiyoyin sun canza ba irin na da bane mm. da tafiyar ce take cinya kwanakin a ƙasa yanzu zaka tafi Sokoto a jaki ko zaka agadas ka gani akan doki mm. ko akan raƙumi kaga kusan kwanakin da zaka cinye a hanya sai ka cinye kwana goma ma mhm. baka je ba to kaga tafiya yanzu ko kaga awa biyu awa ɗaya an sauke ka mhm. da mutum zai tafi maka sai an gan shi wata da watanni zai amma yanzu in kai asuba a nan zaka iya samun azahar a maka jirgi ya tashi mhm. awa hudu awa hudu da rabi ya kai ka can to kaga wannan shine ya bambanta tafiya irin ta da ta yanzu sannan kuma yanzu ana tafiya ne ba irin na da ba za a tafi wani ya tafi neman ilimi kuma ya san kwana nawa zai mm-hmm. ya tafi course zai diploma ya san shekara biyu zai zai NCE ya san shekara uku zai zai digiri ya san shekara hudu zai misali mafi yawa tafiyar zaka ga tana da iyakar abin da za a je a yi a dawo mm-hmm. da ko wanda ya tafi neman ilimi kaga sai an ganshi domin babu ranar da zaka ce zan haddace Qur'ani a rana kaza ko na iya littattafan nan a rana kaza mm-hmm. sannan wani course ne za a shirya a ce za ku tafi yin course Abuja za ku yi kwana kaza ko za ku tafi Kaduna ko wata jiha za a je a yi kwana hudu ko biyar mm. kaga an san kwana nawa za a yi tun daga gida kuma an san yaushe za a dawo to duk irin waɗannan abubuwa su ne suka bambanta malamai suka ce a koma asalin abin da annabi ya faɗa shine annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya koma ga Allah bai yi wa abu biyu iyaka ba mm. duk inda ka ga wannan iyakar to daga maganganun malamai ne Allah saka musu da alheri kuma shi yasa suka saba dalilin saɓanin nasu kuma rashin tsayayyar magana ingantacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallama da za ta yi waɗannan abubuwan guda biyu iyaka shine adadin yawan kilomitocin da za ka yi kafin ka fara kasaru da kuma adadin kwanakin da an kauce su za ka daina kasaru wannan duk binciken da za ka yi sai dai ka dawo kan maganganun malamai alhafiz ibn hajar asqalani a cikin sharhin bukhari fathul bari in ka duba cikin sharhu minhaj na imamun nawawi ka duba cikin subul salam na san'ani ka duba cikin sharhohin littattafai musamman masu sharhin hadisai da littattafan tafsirai zaka koma kuma zaka ga mazhabobin ka duba fiqh alama zahibul arba'a sahihu fiqh sunna fiqh sunna din ka duba zaka ga masu kawo in ka duba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid duk zaka ga cewa sukan kawo mazhabobin kuma su faɗi dalilin kowa saboda haka sai ka ga akwai saɓani wajen iyakance kwanakin da kuma saɓani wajen iyakance adadin milolin. Da haka kenan abin da za mu ɗauka guda ɗaya ko biyu shine mutuƙar mutum ya je gari da niyyar wata buƙata da in ya gama ta da sauri zai dawo gida, mm. to ya ci gaba da yin ƙasaro. Idan ya je gari da niyyar zama, to sai ya ci gaba da cika sallah ko da yau ya shiga garin, domin bai kwana hudun ba ai ba sai ya to ai bai ma yi niyyar dawowa ba hmm. wanda bai niyyar dawowa ba ai kaga ba magana kwana hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas hmm. to wannan shine a takaice eh to game da nisan fa kenan da wannan zamu iya cewa ba lalle sai tafiyar ta kai mil 48 ba kenan ai akwai garuruwan da mutum yake zuwa adadin su bai kai wannan kilomitan ba kuma gonaki sun ratsa tsakanin garin su da can kuma in za shi ta yake za ni gari kaza hmm. to kaga irin wannan ai ba za a iyakance shi da kilomita adadi kaza ba. Sannan kuma akwai kuma garin da kuma shi kaɗai ɗin garin ya kai wannan kilomita arba'in da takwas ɗin. Mm. Yanzu kamar garin Kano, in ka ɗauko shi tun daga Dawanau har ka zo kwanar dawaki a cikin Kano kake. Kuma wataƙila ka ƙirga adadin wannan kilomitan ka ka shanye shi a cikin garin. Mm. Ko ka ɗauko daga Mariri kana son ka je New Side Beauty hanyar gwarzo mm. ko ka ɗauko daga jogana tunda jogana ta haɗa yanzu ta nan mm. kana son ka je fanshekara kaga doguwar tafiya ce kake yi amma kuma duk a cikin garin Kano kake. Mm. To kaga wannan ba za ka kira ta balaguro ba. Ko da ku adadinta ya kai kilomita arba'in da takwas, ai dai duk a cikin garin Kano kake tafiya. So kaga a nan in ka ce to duk tafiyar da na in dai ta kai kilomita arba'in da takwas zan yi kasaru. To akwai lokacin da za ka taso daga Kano ka cikin Kano kuma kana kasaru. Mm. Saboda in gari ya riga ya haɗe ba gona gida a jikin gida jida a jikin gida to ko ya kai kilomita ɗari a nan kake za ni unguwa. Mm. Ba ca kake zan yi balaguro ba. Amma idan ƙauyen ku tsakanin su da wani ƙauye za a ratsa daji za a ratsa gonaki mm. to kaga wannan kuma za a ce za shi zai tafiya zuwa wani gari mhm. to kaga anan ko bai kai adadin kilomita ba za a yi kasar kamar Kano zuwa Kura haka ko sun Madobi da sauransu duk a iya duk kaga waɗannan ayi duk garuruwan yanzu da suka kewaye Kano in ka lura sun kusa haɗewa mm. yanzu ka ɗauki Wudil nan gaba kaɗan za ga ta haɗe da Kano idan ka ɗauki Gezawa tunda Jogana ta haɗe mm. za ga nan gaba kaɗan za ta haɗe in ka ɗauki ɗan ita ma tafiya ake ta yi mm. za ka ga za ta haɗe in ka ɗauki bici za ka ga za ta haɗe. Mm-hmm. In ka ɗauki nan kura za ka ga ita ma yanzu haɗuwa take. To lokacin da waɗannan gurare suka haɗe suka zama tsakaninsu da birni babu wata gona gida ne a jikin gida. Mm-hmm. To komai nisan da ke wannan tsakanin ba za ka kira wannan tafiyar ƙasar ba. Domin a cikin gari ɗaya kake, a cikin gidaje kake, a cikin unguwa kake, so komai nisan da ta kai ko ta kai kilomita ɗari ba za a yi ƙasar ba. Saboda ba a yi fita an ratsa garuruwa an ratsa gonaki an ratsa daji an tafi wani gari hmm. masha Allah wannan ya ce me hukuncin sayan kayan sata sannan kuma wata tambayar da ta yi kama da wannan shi kuma mai tambayar ya ce sun taɓa karɓar toshiyar baki daga wanda ya sato waɗansu kaya da nufin za su rufa masa asiri ice to amma shi nashi ka san har yanzu yana nan bai taɓa shi ba kuma bai san mai kayan ba wa zai mayar wa na farko dai ai mai siyan kayan sata shi ma ɓarawo ne Hmm. domin na farko dai ya san kayan sata ne, kuma sannan wajen siyan ai zai siya da arha sosai, saboda ya san barayi ne suka sato, don haka su ba maganar sai an tsaya ana wani dogon tayi, kuɗi kawai suke so. To kaga wannan shi ma wanda ya sai kayan sata yana sana kayan sata ne, to kaga dole shi ma ya shiga cikin gungun waɗannan ɓarayin da ya kamata su ma a hukunta su. Hmm. To san gane ga kuma mutumin da ya cuci wani kuma bai san inda zai kai masa kayan cutar nan ba. To malamai sun yi bayani guda biyu. Suka ce duk mutumin da akwai haƙƙinsa a kanka, haƙƙin dukiya ne ko haƙƙin mutunci ne. Idan haƙƙin dukiya ne, ka san inda yake, to ka yi ƙoƙari ka kai ma dukiyarsa. Hmm. Idan baka san inda yake ba, amma ka san danginsa masu cin sa to ka je ka kai musu idan baka san inda yake ba baka san inda zaka ka samu danginsa ba to suka ce ka sarrafa wannan dukiya a inda zai zama sadaka gare shi shi ya samu ladan mm-hmm. idan kuwa abu ne da ya shafi mutuncinsa suka ce in ka san inda za ka same shi to kana iya zuwa ka ba shi haƙuri am wato ba tare da ka masa bayani cewa ga nau'in irin abin da kai masa ba ka zage shi a wata majalisa ka yi sa. Mm. sai ka je ka ce da Allah wani saboda rayuwa mu yafe wa juna kurakuran duk da muka yi in ni ya yafe ni ma ka yafe mun ba sai ka ce na zage karanna a guri kaza ba mm. saboda wata ran faɗa kuma sai ƙara haifar da wata fitina kuma da ta fita baya ko kuma ka je kai ta nema masa gafara a wajen Allah mm. masha Allah karam kalla wannan kuma yace ya tarar da liman a cikin ruku'u yace to kabbar harama zai yi ko kuwa hadda ta tafiya ruku'u daga ɗayyabu isyaku. Idan mutum ya samu liman a ruku'u, kaga zai kabbara guda biyu, kabbara harama da kuma kabbara tafiya ruku'u. Amma idan ya ga cewa idan ya tsaya yin kabbara ta biyu, har liman zai iya ɗagowa, to wannan kabbara da ya guda ɗaya ta kabbara harama, in ya yi ta kawai sai tafi ruku'u. Kaga kenan ya tsallake kabbara guda ɗaya. Wannan kabbara guda ɗaya kuma sunna ce saboda haka kuma wannan ba zai shafi ingancin sallarsa ba. Mai tambaya ta gaba ya ce, Don Allah a tsawatar wa mata waɗanda suke bayyana tsiraicinsu a gaban ‘ya'yansu saboda takamar cewa su suka haife su. To, na farko ko ka haifi ɗanka, akwai iyakokin da ya kamata ka kiyaye game da ka da shi, na ganin shi tsiraicinsa da kuma shi ya gana ka tsiraicin. Hmm. tunda Allah subhanahu wa ta'ala ai da yace a ba ‘ya'ya dama caye su ga kwalliya ba su ga tsiraici ba, wala yubdina zinatahunna ba auratahunna ba, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء kaga anan wannan dangogi goma sha biyu da Allah ta'ala ya yadda a bayyana musu kwalliya wanda ya haɗa da babanta da baban mijinta da ‘ya'yanta da ‘ya'yan kishiyarta da ‘ya'yan da ‘yan uwanta shaƙiƙai ko li abai ko li ummai da ‘ya'yansu mazan da mata da ‘yan uwanta mata, to kaga duk waɗannan ai ba a ce a bayyana musu tsiraici ba. Hmm. Ko shi kansa yaro idan ya wayo bai kamata iyaye su dinga ganin tsiraicinsa ba kuma ci ko namiji. Haka Hakanan ko bai kamata su kuma iyaye su dinga bayyanar da tsiraicinsu ga ‘ya'yansu ba, hmm. saboda wannan koya musu mummunar tarbiyya ce. Ya kamata a kiyaye wa yaro yaushe ya kamata ya shigo gida tunda Allah ta'ala ce ko su kansu ‘ya'yan su dinga neman izini in za su shiga wajen iyayensu a lokaci uku lokacin gwarjin rana kaga lokacin mata suka rage tufafinsu domin su sha iska mm-hmm. to kada yayansu su shiga haka kai tsaye sai sun yi sallama sun nemi izini an shirya an gyara Haka hakanan bayan sallar isha shi ma bai kamata yaro ya faɗo ɗakin mahaifinsa ko ɗakin mahaifiyarsa ba domin ba haka ba sai a takura wa iyayen su kasa sakewa uba yana so ya cire kayansa masu nauyi ya sa na gida ko ma ya zauna daga shi sai ɗan gajeren wando kuma yaro zai faɗo ma. Haka matarsa tana so ta canza kayan gida ta sa wa mijinta kayan kwalliya irin wanda yake so kuma yara za su faɗo. Haka nan kafin sallar asuba shi ma lokaci ne da mutane suke sakin jikinsu a cikin gida su huta. So Allah ta'ala ce salasu auratin lako waɗannan al'aura ce guda uku bai kamata ko ɗan da ka haifa a cikinka ko ɗan da kika haifa ya zama babu ka'ida kowane lokaci zai iya faɗo muke ɗaki ko ya faɗo babansa ɗaki. Akwai wanda ya ce wai in zan shiga ɗakin mahaifiyata sai na nemi izini ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ce kana so ka ga baba ka tsirara ya ce a'a ya ce to ka nemi izinin ta zan shigo. Mm-hmm. ma lokacin da bata san wani zai faɗo ba ta yi tsirara. Mm-hmm. Kaga kana faɗowa zaka ga tsiraicin babak? Sai ce to ka tsaya ka nemi izini assalamu alaikum babu an shirya in shigo hmm. kaga za ta rufe duk inda jikinta ya kamata ta rufe wato abin ba sallama kawai ake ba sai kuma an ai sallama daban neman izini to in ka kawai ka sallama ka fada hmm. a'a sallama daban neman izini daban ita sallama a san ka zo ne shi kuma neman izini a san za ka shigo ne saboda haka sai mun haɗa biyun kai sallama kuma ka nemi izini hmm. wannan bai faɗi sunansa ba amma ya ce daga musawa jihar katsina ya duk abin da yawa mahaifiyarsa ba ta gode masa, kuma idan ya sa ƙannansa su yi masa wani aiki sai ta hana su, ya ce don Allah kai mata nasiha. Ba komai ka ci gaba da kyautata mata ka ci gaba da haƙuri da ita, ko ba sai ta gode ba, mm. allah da ya sa ka ka yi mata shi zai karɓa kuma shi zai maka godiya. Saboda haka iyaye iri-iri ne, akwai babar da za ta yi maka godiya komai ƙanƙanta abin da ka bata, mm. akwai wacce kuma za ta rena akwai kuma wacce dama bata saba mata godiya ba ganta ke to me za ta yi maka wani godiya tunda kayan ta ne kai kuma kakka dinga wani jiran godiya wacce baba ka ta maka godiya hmm. a'a Allah ne ya sa ka ka kyautata mata kuma ta cancanci a kyautata mata din domin ta ɗau ka ta sha wahala ta zo haihuwar ka ta sha wahala ta goya ka ta rene ka ka yi mata kashi, ka yi mata tumbuɗi, ka mata amai, ta tafi layin asibiti da kai, duk dai wahalar duniya babu ka ta maka hmm. da haka ka yi haƙuri ka ci gaba da kyautata mata babu wata nasiha da za a yi mata wacce tafi kai ka yi haƙuri ka ci gaba da binta masha Allah Allah subhanahu wata'ala isa mu gane amin summa amin masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen shirin tambaya buɗin ilimi na wannan lokacin fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu rika ganewa amin summa amin sai lokaci na gaba insha Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kamar da din sashen addinin musulunci da wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku da dukkan masu bada gudunmawa domin samun nasarar gabatar da shirin Habib Ja'far Madobi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah محمد نبينا بنور هدينا مكة حبيبي نور صباح المدينة